tare da sallama da watan na lahiya da yammacin nan na laraba goma sha hudu ga watan oktoba sashen hausa na murya amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin washington dc kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa voahausa.com masu gabatarwa jamila kabiru fage da halima jimarau Yau ma zaura matasa zai ci gaba da muhawara a kan sabbin muradun karnin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shimfiɗa da burin samar da ci gaban rayuwa mai ɗorewa. Yaya batun adalci me ake nufi ne da daidaita haƙoƙi tsakanin jinsi? Shin 'yan Najeriya za su ci gaba da tsira idanu a yi shagali da ɗimbin kuɗaɗen muradun ƙarni da za su shiga ƙasar? ban tsammanin talakawan najeriya ba za su zauna su zira ido ga abubuwan da ake idan babu adalci to ina tabbatar maka babu zaman lafiya gender equality da women empowerment in za a ɗauki mata bakwai a ɗauki maza bakwai Matasa na gunagunin cewa su ne sama da kashi saba'in cikin 100 a cikin al'ummar Najeriya, amma babu alamar za a ba su wakilci a wannan sabuwar gwamnati. Shin matasan Najeriya suna da aƙidar yi kansu tanadin zama masu shugabancin da za a iya damawa da su a gwamnati? Me ya kamata matashi ya yi ya yi kanshi irin wannan tanadi? matashi ko shekarar shi goma sha biyar ne ko sha takwas da gwamnati ta yadda idan ya fara gane ya ne zai tunji al'umma shi su ka gama a sa sashi to da zaran ka fara yin wannan shi ne zai fata da bayan siyasa ma kan iya yin ta. yau fa dan iya na tafe da wani babban sako ko meye wannan sako? tunda ana tantance ministocin da za a tura su ma'aikatu ya kamata wannan karan kada a baiwa ɗan arewa ma'aikatar ilimi tunda dai a baya sun gaza inganta karatu. Halima Abdullahi na tafe da filin dafe-dafe kuma can daga ƙarshe za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya. Ku kasance da shirin yau da gobe ku ji duka wannan. To, masu saurare Jamila kin shirya? Na shirya. To, da farko ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. yau tun daga nesa na fahimci lallai akwai magana a bakin ɗan iya da isowa ta sai na ji yana ɗan uwa akwai matsala fa a Najeriya don ɓangaren ilimin wannan ƙasa akwai alamomin tambaya shi me yasa ne ma ilimin ke ta samun koma baya musamman ganin mafi yawancin malamai ba su da gogewar ba da ilimi gangariya wasu iyaye kuma har yanzu sun ki barin yaransu su je makaranta saboda tsabar tirjiya shi yasa masu bincike suka ce adadin yaran da ba su zuwa makaranta sai dai watan gaririya karuwa kawai yake duk shekarar duniya kaga ko dole mu naɗe matsalolin ilimi mu ɗora wa mahukunta kuma mu dinga bin su da magiya da sani dai har sai sun ɗauki matakin inganta ilimin ƙasar da ci gaban mu a wuyan shi ya rataya na shi to kaɗan iya baka ganin a maimakon kai ta sakin sumbatu kamata ya ka kawo shawarwarin da za su taimaka dan kada ilimin ƙasar mu ya mutu dan iya ce i gaskiya ne ai shi yasa nake ganin dole ne gwamnati ta kawo tsarin da zai sa a daina mata ɓaɓatu kuma tunda ana tantance ministocin da za a tura su ma'aikatu ya kamata wannan karan kada a baiwa ɗan arewa ma'aikatar ilimi tunda dai a baya sun gaza inganta karatu maimakon haka ma wasu na ganin ministocin ilimin arewacin nigeria ne suka kashe karatu da rubutu har ta kai ga jahilci ya yi wa arewacin nigeria katutu don haka ma kamata ya yi shugaba Buhari ya jaraba wani ɗan kudu kuma magani ko zai zo ya duba dukkan bukatu tunda wasu na ganin 'yan arewacin da ake barwa ilimin sun faya surutu watakila in aka sauya salo bangaren ilimin ya yi kyan da 'ya'yanmu za su samu ingantaccen karatu kuma wa za a bai wa ministan ilimi a nigeria akwai wata magana na ɗaya dai dole ne bangaren ilimin ya koma hannun masana na biyu kuma ya kamata gwamnati ta san ilimi aiki ne na na kowa da kowa kamar dai a ga yauna saboda haka kowa zai iya kawo gudunmawar shi a auna idan ta kai ta kawo kuma a nemo ƙwararru don a tattauna kuma duk da yake a baya an yi wa ilimi rikon sakaina to dole ne ma'aikatar ilimin ta koma hannun masu amana waɗanda za su iya bujirewa dukkanin birga da barazana kasan akwai 'yan bani na iyan da ke kallon kowa a matsayin wani sauna saboda babban burinsu shine da zaran an baiwa wani dama su dinga jujjuya shi kamar wata waina dan ya ce to abin da ya kamata dai mu gane shine kowa fana da yara kuma ko ba ka da yara akwai buƙatar kai ma ka yi wa saura kara saboda idan har muna so yaran mu su samu abin yin da za su daina bara su kuma manyan da suka girma su daina zuwa dandalin daru da dara to dole ne gwamnati ta lura da farko dai ta kawo ministan da a ɓangaren ilimi ya san dukkan maganin wata lalura ta yadda da zaran ya fara aiki a matsayin ministan ilimin zai bubbi dukkanin matsalolin ilimin ya gyara kaga daga nan ne za ka ga ɗalibai sun sami yanayin karatu babu gargada ko gadara a gina makarantun da ɗalibai za su rinka zama a aji wara-wara da haka ne bangaren ilimin nigerian zai ci gaban da za ka ji 'yan ƙasa na faɗin bana dai tafi bara. Yau ma ga Hassan Maina Kaina tare da Dr. Amina Zakari ƙwararriyar likita da Abbas Adamu Tsiga wani ma'aikaci a Abuja da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala ɗan gwagwarmaya kuma shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansu a Abuja. Za su ci gaba da muhawara a zauren matasa suna tattaunawa ne akan sabbin muradun ƙarni da aka shimfiɗa da burin samar da ci gaban rayuwa mai ɗorewa. ibrahim garba idan muka duba manufa ta goma sha shida me kake ganin an rasa a baya dangane da wannan manufa na sha shida da ake so a ci mai zuwa to zaman lafiya mm. adalci mm. da kuma karfafa mm. wato hukumomi da matakai gaskiya ne wannan wannan bangare yana da muhimmanci kusan in ce shine shimfiɗa ko in ce ginshikin da ake buƙatar cewa duk wani tsare-tsare zai samu damar a aiwatar da shi akan wannan dalili kuwa shine maganar adalci idan babu adalci to ina tabbatar maka babu zaman lafiya haka kuma rashin adalcin nan yana wakana ne a wurare ma'aikatun nan da aka yi biris da su za ka ga cewa ma'aikata shi mai kula da ma'aikatar ya fi ma'aikatar suna ya fi ta girma ya fi ta iko wannan shi ne yake kawo mutum ya ga cewa ba abin da zai yi illa abin da sa zuciyarsa ta raya masa a nan kuma in ya tashi sai ya ɗabbaka rashin adalci kudaden nan da aka turo na aiwatar da tsare-tsaren nan za ka ga cewa ƙarara in ya tashi zai nemo saboda yana buri ya zama ɗan siyasa zai wawushi ayyukan nan ya nemi 'yan uwansa na yankinsa wadda za su taimaka masa shi ma in ya gama ya zama ya zama ɗan abin nan to a nan ya zama ila yana so ya cimma wata kujera ta siyasa za ka ga an tashi gaba da ayyukan nan da aka shimfiɗa za a yi a wannan karni na koda wata uku ko wata shida ko shekara ɗaya ya tattara di ya ɗauka ya shimfiɗa ya miƙawa 'yan uwansa wurare kamar yadda madam ta yi magana a cikin tsare-tsare ko dakta ta yi magana a cikin batun principles of uh, uh, primary health wadda a bawa ɓangaren da suke neman abu kaza daidai abin da suke nema sai ka ga an wawashi bangaren kudaden nan da dama da aikace aikacen an tura wasu wurare daban can an bar inda ya kamata ake neman wayannan bukatun to wayannan abubuwan kaga rashin adalci ya tabbata to ashe ko ba yadda za a yi a samu zaman lafiya akan wannan so abin da ake so a tabbatar anan shine a tabbatar da cewa wannan kuduri ya yi alfa ya samu alfanu na a tsaya a kai dole ne duk shugaba da ya yi mundana da kudin mutane ko al'umma ya tabbata cewa doka ta yi tsanani mai tsanani a kai a kara ma gyara dokokin in ma irin ta canan ne a shiga a yi ta yi in aka same ka da laifin kayi kaza amma hukunci daidai da ka kashe wasu kai ma a kashe ka wannan shi ne. a malam abbas adam tsiga idan muka duba yadda ba a cimma waɗancan muradun guda takwas ba yanzu kuma aka kirkiro guda goma sha bakwai shin kana jin shugabanni suna jin talakawa za su ci gaba da zura musu ido su yadda su gana ma da su a haba an samu ci gaba wahalar da aka sha can gaba ai an ce jiki magayi kamar da aka ce ko da kowa ya zira ido yanzu ban tsammanin talakawan najeriya ba za su zauna su zira ido ga abubuwan da ake because yanzu kowa hankalin shi hawaye abubuwan da suka faru musamman a arewa yanzu ya bude mu kowa hankalin shi a tsuke tattalin arziki inda kuɗi ke zuba yanzu an tare za a yi kokari a tare gina institution din kamar yadda ake magana kenan mm. sannan kuma a kawo tsare-tsare kamar yadda ake magana yanzu a shiga abin da ake ce ma zero budgeting ba wai irin na da ba a mm. zuba ma kuɗi ko kana bukata ko baka bukata mm. kai ke tunanin ma ina za a kashe wannan kuɗin sai ka zanna kana tambayar wanda Allah me ke gare mu wannan zamu ka ga wannan shirme ne a dinga yin talaka ka zo da ka zo da bukatun ka yanzu sai ma an sanna an duba an gani suna da muhimmanci su muke bukata yanzu wanda ake maga priority rating hmm. kafin a ma ce a amfani da dan abin da ake wallahi za ka ga mamakin ci gaban da za a samu a kasar nan eh, doctor idan muka duba gender equality wato daidaito tsakanin jinsuna da ke cikin sabbin manufofin ci gaba masu dorewa na SDGs ta wace fuska kike kalla wannan kuma um, gender equality da mm. women empowerment mm. eh yana daga cikin abubuwan da in aka yi yadda aka zayyana mm. za su taimake mu mu a likitance muka ce gender ba namiji ko mace ba bane ya danganta da yadda ake kallon namiji ko mace a nashi society kaga a nigeria maza na sa wando a bangladesh maza na sa na ɗaura zani so kowane jinsi a bashi abin da ya kamata in namiji ne a makaranta in za a ɗauki mata bakwai a ɗauki maza bakwai sa'annan idan suka fito aka yi jam goma sun ci aka ce sai an wani post jam kuma kaga an zo wani inequality kila a lokacin da ka samu jam lokacin ka fito eh, daga makaranta kenan kanka na caji an zo post jam baka samu post jam ba kuma cikin waɗanda suke ci cikin post jam din nan su ne masu ilimin sai sun zo yin post jam a ce ba su ci ba a zid da su waɗanda ba su ci jam ba sai su fita ƙasan waje ka gane su je ƙasan waje ba wani jam ba wani post jam su je su ɗau iliminsu su dawo su zo kuma su ne ke zayyana harka da al'amuran waɗanda ke da ilimi kaga nan ba equality ma'ana masu ilimin an da su marasa ilimin su ne yanzu suka zo suka suna sannan aka zuba batun women empowerment na daga na yi wannan bayanin ɗazu idan kuka yi empowering mata kun riga kun yi empowering kowa da kowa in mace tana da ilimi ta san abin da za a ci ta san lokacin da za a je makaranta ta san abin da ya kamata in ka duba ma waɗanda eh, kwanan nan da matan da aka ba mukami na administration in ka lura ai sun fi maza counterparts ɗinsu ɗan. kazar kazar kazar kazar ba za a ce dai sun yi 100% ba amma sun fi abubuwa results in su a something that za ka gan su a ce eh an yaba ma mm. kuma da ɗan jiwala idan muka duba yadda ba yin cimma muradun mdgs ba yanzu kuma aka kirkiro da sdgs din nan a matsayinka na eh, jagora cikin ƙungiyoyin matasa a najeriya ta ina kake ganin za a fara wani al'amari um, kusan in ce ba za mu zauna mu ce ba a cimma muradan ba sai dai kawai ba a dai samu ɗari bisa ɗari ba amma dai yunkuri an yunkura kuma ba ma abin da yake da muhimmanci dama a rayuwar mutum ya zan cewa ya ma san da muhimmancin gyara ko kyautata tunaninsa bisa abin da yake so ya cimma to ina ganin ah, ɗaya daga cikin nasara da mdg ya kawo a ƙasashen afirka musamman mu najeriya shine an ma san cewa ashe aka ma iya zauna a auna a duba a ma'auni a ce to daga yanzu ko daga yau zuwa rana kaza ko kuma zuwa shekara kaza ana so a cimma abu kaza kaga na an samu daidaituwan hankali duk ma'aikatu na gwamnati da 'yan kasuwa ko kuma masu zaman kansu da kuma kungiyoyin masu zaman kansu duk za ka ga cewa kowa na aiki yana bada da guduma wajen neman a ce an cimma wannan manufa da aka aje. to a nan wa'annan ya daidai gwargwadon abin da aka samu a mdg yanzu zai zama matakala ne da za a ɗora wa wa'annan muradu guda goma sha sha bakwai da aka shimfiɗa yanzu mm. to a nan za ka ga cewa darussa da aka karanta a baya a wajen kokarin aiwatar da wa'ancan za su taimaka a yanzu wajen kawo aiwatar da wa'annan cikin hanzari kungiyoyin da da suka yi biris na ganin cewa su ba ruwansu ko kuma ma'aikatu yanzu ne za ka ga cewa sun ci ah, da za su dauka cewa bari mu gani mu ga iya inda za a je to an gani din sai mai kuma yanzu an sake ɗauko wasu an dora zaka zauna ne kana cewa ah, bari ka gani a dole kai ma yanzu ka ga cewa ka kawo guduma a mai da hankali to ina ganin cewa in Allah ya da yanzu sanin me ake ciki zai taimaka a ga ta ina za a kama ko to ina za a cimma nasara in Allah ya a mm. ah, malam abbas ga me zaka ce eh, wannan bukatu duk wanda za su ciwo ka gani aka samu shugabanci a afirka yanzu afirka aka samu leadership aka samu kamar najeriya yanzu za ta iya jagoranci eh, afirka da sauran duk za mu kokari mu gani kudaden da muke samu ba su tafi wajen sayan makamai ba yaki ba su tafi wajen kwashewa ba mu kai can kasashen turawa suna kallo kuma su kansu kamar da shugaban kasa yanzu ya magana cewa su taimaka ba su zira ido ba za a kwashe kudin afirka a tai a kai a jibge suna kallo suna amfani da su duk in aka cimma waɗannan muka tattala abubuwan da muke samu muka dawo ƙasa kuma muka mai amfani da abin da muke gare mu kada mu kallon mun je mun gano wata rayuwa can ta waje mu zo mu ce ita za mu yi in allah da za a samu ciwon wannan bukatu a dokta na san ke kina ɗaya daga cikin waɗanda kuke kuka yi aiki a baya domin cimma muradun karni na mdg a bangaren wurin aikin ki ta yaya kike haɗa waɗannan murade guda biyu na mdgs da sdgs din nan to in na dubi mdg da sdgs a takarda ba komai suke ba idan babu um, total commitment na gwamnati mm. because in dai babu total commitment ya zama kamar kawai an zo Najeriya kawai muna so mu yi um, actualizing ideology na waɗansu developed countries ne mm. that's where I yadda nake mishi kallo so in har za mu um, achieving wannan abun dole a dawo a fara shi a fresh yadda comrade garba ya ce mm. result based approach mm. that is the answer tsarin da zai kawo kyakkyawan sakamako To idan muka komo batun tantance ministocin da ke ci gaba da gudana a Najeriya matasa suna gunagunin cewa su ne sama da kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar Najeriya amma babu alamar za a ba su wakilci a cikin wannan gwamnati. Shin matasan Najeriya suna da aƙidar yi kansu tanadin zama masu shugabancin da za a iya damawa da su a gwamnati? Me ya kamata matashi ya yi ya yi kanshi irin wannan tanadi? Ba ma tsammanin sai an sa ɗan shekara goma sha bakwai ko sha takwas ko kuma shekara ashirin za a ce matashi akwai waɗanda suke sun ta sama shekara ɗan talatin talatin da biyar kuma sa ba da gudunmawa mai kyau saka su ma mun sa su a ƙarƙashin matasa kuma ni dai har yanzu ina son kar mu ce mata kar mu ce matasa mu ce mata wayanda su ga za su iya masu ilimin za su iya da kuma matasa ma wanda ke da abin da su ba da gudunmawa domin kamar yadda ake kukan cewa wannan Najeriya ta zo wani karni na canji ya kamata canjin nan ya zama cewa a sa mutane wanda su bauta ma Najeriya wanda su yi aiki a Najeriya wanda kuma da sun yi an gani kuma yanzu ga shi za su zo ba su gudunmawa a wannan karni. Eh, a Najeriya matashi mun samu wani karni da aka sa eh, matashi ɗan shekara sittin da biyar ana ce mishi shine youth leader. Ina tsammanin san wannan karnin. Hmm. Saka matashi daga wani shekara. Idan kika zo da waɗanda aka tantance kowanne tambayar da aka mishi a fannin shi ya yi kokari kwarai da gaske. Idan kika zo da irin amsoshin ita Amina ta bayar kin ga ta yi daidai da ta zama minista kuma duk inda aka sata za ta yi aiki iyakacin yin ta kuma cikin ikon Allah mu mata za mu yi takama da abin za ta yi abin da mutane su bace gane shi ne hausawa sun ce dambo in ya yawa baya jin mai to gara da a tara sarkaci gara a bada kaɗan mai amfani zaka mu yanzu kamar yadda shi wani shugaban ƙasa ya tulo wannan guda uku mata yanzu kuma ya ƙara ɗaya ba mu cire zaton cewa nan gaba akwai wurare da yawa gwamnati sun biyun giwa ce za a sassa mata waɗanda suke kuma ƙwararru. Eh, ita siyasa fa wacce ake a najeriya ba na wani tsakanin duniya ba baya cikin littafin bature ba za ki littafi a najeriya wanda ta karanta duk wani masu yin masters in politics phd in politics to ba politics inda ake a najeriya ake lissafa ba sai kin shiga cikin siyasa za ta ga ba haka yake ba to kamar da kika ce ita siyasa ta kan fara da zaman da zaman kewa na gidanka da ɗan uwanka da iyalanka har kuma ya koma ga ɗan uwan boko yanzu a unguwanni a ƙauyuka za ta ga akwai irin youth clubs ɗin nan akwai youth organization ƙungiyoyin matasa wanda za su tashi a sati su shara su waje gari za ta a ciki kawai a wanda shi ƙoƙari ke haɗa kan mutane to sai ya zama shugaba tun daga irin wannan aikin za a fara gane sha'awa. Ah, wane yana da leadership trait yana da hanyar zai idan babba to daga nan zai fara gane sha'awa? Ah, ai yanzu mu waɗannan mutanen ƙauyen da muke shagara mai hankali wanke me matsalolin mu matsalolin mu shine asibitin mu da muke da shi guda ɗaya ne ba ma likita to kaga daga nan wannan mutumin sai ya fara ya fara magana da mutane ya fara magana da sarakai ya fara gaya masu unguwanni daga nan sai daga gwamnati tun daga nan zaka zama speaker ka fara da zama kakakin majalisar ƙauyen ku cewa ƙauyen mu nan fa da muke da shi babu babu makaranta mai kyau ko kuma babu asibiti ko akwai asibiti amma babu magani ba malaman asibiti to da zaran ka yin wannan shine zai haka da bayan ai al'ummar siyasa ma zan iya yin ta kamar ni na fara da president na association da 'yan makaranta a hankali a hankali na zo allah cikin ramar shi ya ba ni irin chairman kya cifa kwamiti nan na kuma tuna ina karama ƙauye mu ba ruwa na kuma zo lokacin da yayin gwamna na magana a faruwa da aka kaɗa gangan siyasa mutanen kawai suka ce to lokacin da kika sun nuna chairman ba zaɓen ki ba sun kama da ruwa yanzu da allah ki shiga ki takarar majalisa na zo takarar majalisa a ƙarƙashin na allah bani wannan mdc na zo a wannan lokacin na sa bohol bohol da na sha da na ba dabbobi mun sa wajen bohol bohol ƙanana na hannu wajen ɗari da hamsin mun kuma irin na mai manya manya nan wajen guda takwas wajen project mai yawan gajen sawo na canza rayuwa al'umma saka ya kamata mu iyaye mata mu rika tarbiyyar 'ya'yanmu su zama shugabannin gobe su kuma sa ido da ya za mu canza al'ummarmu za mu taimaka musu da matashi ko shekarar shi goma sha biyar ne ko sha takwas yadda gwamnati ta yadda idan ya fara gane ya ne zai tunji al'umma shi sai ki ga jama'a suna har a har ilimin zai ya takara ba amma ta ce na son takara ba saboda mu wanda ya ba wannan ƙauyen mutanen gana su ce ka zo ka zo ka mana kansala ka zo ka mana shama ka zo ka je ka majalisa ya kamata mu sa fara ido kan mu, kuma idan mu suka fara gima, su fara musu tarbiyya na zama shugabanni na ƙwarai. Ina lantarki titi duk babu na kirki babu da aiki. zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu na sai dariya kiki a ah, to ya ce sun cuce mu sun maida mu dolo mu da uwaye mun zama dolo shine sauratu sani kenan tsohuwar 'yar majalisar dokokin najeriya da wannan bayani yanzu kuma ga halima abdullahi da filin dafe-dafe To ma sauraro a yau bari mu dubi yadda ake yin kunun aya. Shi dai wannan kunun aya da farko uwar gida ko amarya kina buƙatar dankalin Hausa da ita ayar kanta da dabino da ruwa. To idan kika tashi shi wannan dabino naki za ki jiƙa shi misali a ce ya kwana idan ya kwana kafin nan ya yi laushi shi kuma wannan dankali naki na hausa Shi shima zaki ɓare shi ki wanke shi sai ki markaɗa shi idan kika markaɗa shi shi ma sai ki haɗa da wannan dabinon ki markaɗa wanda a nan gefe kuma ita uwa uba ayar kin gyara ta kin rege ta kin gyara dukkanin wata tsakuwa da ke cikinta kin riga dama kin wanke ta kin jiƙa ta ɗan yi laushi haka ita ma sai ki markaɗa ta idan kika markaɗa da kayan ƙanshi wato su citta da suka numfari sai ki markaɗa ta idan kika markaɗa ta sai ki taci, idan kika tace sai ki aje ta gefe guda suma wannan dankalin da kika markaɗa da dabino shi ma sai ki tace su sai ki haɗa a cikin wannan ruwan hayar taki idan uwar gida kina buƙata za ki iya ƙara zuma a ciki domin dai gaskiya zuma ta fi sukari muhimmanci a jikin ɗan adam idan kuma ba kya buƙata zaƙin ayyaki da dankali da wannan dabinon ya ishe ki sai ki haɗa idan kina buƙata za ki ɗan ƙara abin sa ƙamshi idan kuma ba kya so zaki ki bar abinki a haka kana kuma uwar gida shi wannan kunun aya a gaskiya yana son gurin sanyi sabida idan ya daɗe ba a cikin sanyi ba yana saurin lalacewa to sabida haka ya kamata ko da yaushe uwar gida ki dinga barin shi a firij ko kuma idan babu halin firij ɗin za ki iya aje shi a cikin ƙanƙara da fatan uwar gida za a dinga kulawa idan an ɗan abinci ana korawa da kunun aya da fatan za mu dinga kiyayewa da tsabtar dukkanin abin da muke yi fatan uwargida a kula kuma za a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe Tambayar mu ta jiya ita ce, ta ya za a iya cika burin ba ma kowane jinsi hakkin shi daidai wa daida bisa tsarin samar da ci gaban rayuwa mai ɗorewa daga muradun karnin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shinhiɗa idan har yanzu a wannan lokaci da muke ciki wasu 'yan Najeriya na ƙalubalantar ba mu mata minista a ƙasar. Misali wani na, wasu na ganin bai kamata Aisha Abubakar ta zama minista da sunan Sokoto ba, ga yadda wasunku suka amsa a Facebook. maganar a daidaita jinsi tsakanin maza da mata sam abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba, gara a bar Allah a yadda ya yi mu. Gwagwarmayar rayuwa na maza ne, raino da tarbiyya na mata ne, wannan a haka Allah ya tsara mana rayuwarmu. Idan mutum kuwa ce zai canza wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga hili ga mai doki nan. Allah shi ya halicce mu ya kuma bambanta halittar mu ya kuma tsayar da mu akan iya hakkokinsa duk kuma wanda ya raina tsayuwar wata ba sai ya hau ya gyara ba. Don haka na kalubalanci duk wanda ya ce wai a daidaita jinsi tsakanin maza da mata, wallahi tallahi Yahudi da Nasare ke wa aiki, su suke ɗaukar nauyin hargitsa duk wasu al'amura na Musulunci. Sun bullo mana da batun auren jinsi yanzu kuma ga tsiyar da suke nema su bullo mana da ita, don haka duk wani abu da Yahudu da Nasara suka bullo da shi, idan kuka bi shi a hankali, ƙarshe za ku samu halaka ce tsaba a cikinta. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala bai daidaita mu ba, babu wani wanda ya isa ya daidaita mu, idan kuma mutum zai fara, ga hili nan ga mai doki, sako daga Auwal Musa. babban makasudin da ke janyo koma baya musamman ga ci gaban 'ya'ya mata a Najeriya ko kuma in ce a arewacin Najeriya ita ce al'ada. A shekarun baya can da dadewa da wuya a arewacin Najeriya kaga an bar yarinya ta samu ilimin zamani na boko. 'Yan kalilan ke karatun addini, haka wannan mummunar al'ada ta malam bahaushe ta bar miliyoyin mata cikin duhun jahilci da koma baya ta fannin ci gaba ga takurorinsu maza. Abin takaici ne a ce a ƙasar Hausa wannan mummunar al'ada ta danƙwafa ci gaban mata na tasiri har yanzu. Hakika mata suna da gagarumar gudunmawar da za su bada wajen ci gaban al'umma. Ya kamata mu daina amfani da al'ada wajen daƙile ci gaban 'yan uwanmu mata. Batun da wasu ke yi cewa Aisha Abubakar ba ta cancanci zama minista ba daga jihar Sokoto. Wala Allah ko don tana ɗiya mace ko kuma don wasu dalilai nasu na ƙashin kansu. Ya kamata masu irin wannan tunanin ku sani cewa ko a addinance mata sun ba da gagarumar gudunmawa a zamanin Annabin Rahama sallallahu Alaihi wasallam. Idan har kuna ganin Aisha Abubakar bata cancanta ba, ko kuma kuna ganin an ba da wannan mukami a inda ku a ra'ayinku bai dace ba, to sai ku fito fili ku ba da gamsassun hujjoji ba wai ku rinka surutu da cece ku ce akan wasu dalilai na ƙashin kanku ba Da fatan masu wannan surutu za su yi wa kalamai na kyakkyawar fahimta. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Yau da gobe, matukar ana son cimma burin muradun karni to sai an aje bambancin kai mace ko namiji wajen ba da aiki, kawai a mai da hankali ga ilimi da kwarewa. Duk da shike ni ban yarda cewa namiji da mace ba su da bambanci ba, don Allah da yi su ya haɗa a cikin Alkur'ani mai girma a Sura ta uku wato Ali Imran aya ta 33 ya ce namiji ba ɗaya yake da mace ba. To amma maganar ba da aiki ai ilimi ake aiki da shi da kwarewa Da ake kalubalantar baiwa Aisha Abubakar minista rashin tahwaɗi ne. Ni ɗan Sokoto ne kuma mazaunin cikinta. Tambaya ga masu adawa minista hudu muka yi daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2015 kuma duk masu tasiri dukkaninsu maza ne. Me suka tsina ma Sokotawa da Sokoto? Dukkaninsu kansu kaɗai suka anhwana sai 'ya'yansu. Ni a nawa ra'ayi wallahi ko ba a ba Sokoto minista ba in an ɗauko ɗan kudu mai kishin da zai yi har Sokoto ta samu ya hi mini ɗan Sokoto mara kishi. Da fatar mu da su Allah ya mana jagora baki ɗaya. Sako daga mai Real Madrid ta Tanimu na Alhaji Nuhu 'yar Sakke Sokoto. Ma saurare iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa. jimila Kabiru Fage. Da kowa da kowa sai gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.